Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa da da biyar sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voa hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. A yayin da aka fara sanyi mai tsanani a yankin Gabas ta Tsakiya da yaƙi ya ɗaiɗaita dubban 'yan gudun hijirar Siriya da suka maƙale a kan iyakar ƙasarsu da Jordan sun yi son barka, domin a ranar Talata hukumomin ƙasar Jordan ɗin suka ba da sanarwa komawa ga baiwa dubban mutane taimako, rabin su yara waɗanda ke fama da ƙarancin abinci da magunguna da ruwa da kuma wasu muhimman kayayyakin. tun lokacin da ƙasar jordan ɗin ta rufe kan iyakarta a ranar 21 ga watan yuni wa 'yan siriya da suke arcewa daga ƙasarsu a saboda yaƙi jordan ta ɗauki matakin na rufe kan iyakarta ne bayan da aka ba da rahoton cewa 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar isis sun kashe sojojin jordan guda bakwai tun lokacin sau ɗaya kawai jordan ta bari aka jigilar kayayyakin agaji ga 'yan gudun hijira. Mai magana da yawun mai kula da harkokin jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya, James lake ya ce sun ji daɗi za su koma ga taimakon kimanin mutane dubu talatin da biyar, rabinsu yara da mata. Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce akalla mutane biyar ne suka mutu, 27 kuma suka ji rauni a sakamakon tashin bama-bamai a jiya Juma'a. a lardin nangaha da ke gabashin ƙasar. Jami'an yankin sun faɗa wa muryar Amurka cewa fashewar sun faru ne a sakamakon wasan wuta da yara suke yi. Sun ce jami'an 'yan sanda guda biyu da wasu yara suna daga cikin waɗanda suka jikata a Jalalabad babban birnin lardin. Mai magana da yawan gwamnatin lardin a Tahun Kogyani ya ce gwamnatin lardin nangaha Gulag Mangal ya yi alkawarin baiwa wannan batu muhimmanci kuma zai kaddamar da yin bincike a kan wannan al'amari. Haka kuma Mr. Goyami ya ce gwamnati na yi wa jami'an tsaro kashedin cewa idan irin haka ya sake faruwa a yankunan da suke ƙarƙashin kulawarsu to za a sallame su daga aiki bisa aiki da dokar da shugaban ƙasar Ashraf gani ya gabatar. Babu ƙungiyar da ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai haran to amma an san cewa 'yan yakin sa kan kungiyar taliban da isis da suke yankin galibi sukan ce sun kai irin waɗannan hare-haren da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc saɓani ko kuma rarrabuwar kan da aka samu cikin kwamitin karɓar mulki na shugaba mai jiran gado donald trump akan wanda ya cancanci a baiwa mukamin sakataren harkokin wajen amurka ya fito fili kan bangarori cikin kwamitin ya rarrabu tsakanin ko a baiwa ɗan takarar shugaba na jam'iyyar republican a zaben da aka yi a shekara ta 2012 mitt romney wanda shine kuma tsohon gwamnan jihar massachusetts ko kuma tsohon magajin garin birnin new york rudolph giuliani mukamin sakataren harkokin wajen amurka. A saƙon da ta sa a dandalin Twitter, mai baiwa Donald Trump shawara Kellyanne Conway ta bayyana ra'ayin waɗanda ba sa goyon bayan a baiwa Mitt Romney wannan mukami, Suna bayyana ta tababa ga biyayyar Romney tsohon gwamnan jihar Massachusetts, wanda a lokacin yakin neman zaɓe ya sha caccakar lamirin Donald Trump. Waɗanda kuma ba sa goyon bayan a baiwa Rudolf Giuliani wannan mukami? Baya ga baban ko zai iya jurewa tambayoyin da za a masa a majalisa kafin a tabbatar da shi sun kuma yi nuni da shekarunsa na haihuwa ko zai iya gudanar da aikin sakataren harkokin waje na yawan tafiye-tafiye bisa la'akari da cewa shekarunsa 72 ne. Shugaba mai jiran gado dai Donald Trump wanda sananne ne wajen canja ra'ayi ko kuma matsayi ya yaba wa dukkan mutanen biyu Mitt Romney da kuma Rudolph Giuliani. Tsohuwar 'yar takarar shugaba a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Green wato Green Party da Turanci a nan Amurka, Jill stan jiya Juma'a ta buƙaci a sake ƙida ƙuri'un da aka kaɗa a jihar Wisconsin, ɗaya daga cikin jihohi uku da take buƙatar a sake ƙida ƙuri'unsu. Jami'in hukumar zaben jihar Wisconsin, Mike Hess, ya ce da tsakar ranar jiya juma'a kafin wa'adin lokacin gabatar da koke-koke wuce ita jill stan inda wata kungiya suka buƙaci a sake kira ƙuri'un a saboda haka ya ce yanzu haka hukumarsa tana shirye-shiryen sake kida ƙuri'un tilas jihohin su kammala kida ƙuri'un kafin wa'adin ranar 13 ga watan disamba tun da farko a jiya juma'a mistan ta sa bayani a dandalinta na yanar gizo cewa magoya bayanta sun tara dala miliyan biyar da za a yi amfani da su wajen kirga ƙuri'un a jihohin wisconsin da michigan da kuma pennsylvania ta ce ana buƙatar dala miliyan bakwai domin aikin sake kirga ƙuri'un a jihohin guda uku ta ce da yake sun samu kuɗin sake ƙida ƙuri'un a jihar wisconsin yanzu za su mai da hankali ne ga tara kudin da ake bukata domin ƙidaya ƙuri'un a jihar Michigan. Da ƙyar shugaba mai jiran gado Donald Trump ya kada Hillary Clinton a jihohin Wisconsin da Pennsylvania. To amma kuma ba wani amfanin kirki ta Jilistan ɗin za ta samu daga sake ƙidaya ƙuri'un ba, domin kashi ɗaya kurum ta samu. Sanarwa ta ce sake ƙidaya ƙuri'un ba domin a taimakawa Hillary Clinton ba ne. a'a yunƙuri ne na kare mulkin demokuraɗiyya. Ƙila kuma magoya bayan Hillary Clinton ɗin su ji daɗin sake ƙirga ƙuri'un da za a yi, to amma masana sun ce zai yi wuya rata a waɗannan jihohi guda uku su sa a canja sakamakon zaben. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu sai a gyara zama, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na karamin sani kukumi ne. Wannan yana da rabotun duniya, yana da rabotun dangwati sannu alhaji mamma dangwati yau kana wa dozo canje suke. A gaishe ka Allah malaki a gaishe ka mamma tattali. Kai eh, wanda dozo ya za birnin Kano in maroƙi ne ya ga dangwati ban inda ba san shi ba ga maza ma yi da shi. Kuma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana ne a kan yadda wasu al'umma a jihar Jigawa suka koka game da yadda ba a isan masu yayin gudanar da alluran yau da kullum na rigakafi ga ƙananan yara. Shi kuwa rahotonmu na biyu zai yi bayani ne akan yadda wata karamar hukuma ta rabawa asibitocinta kayayyakin aiki domin taimakawa al'ummar karamar hukumar wajen samun isasshen lafiya. Shi ma rahotonmu na uku zai yi magana ne akan yadda aka raba magungunan kawar da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria a jihar Bauchi. yayin da rahotonmu na hudu zai yi magana ne akan yadda al'umma suka karbi tsarin nan na tazarar iyali a jamhuriyar Nijar domin kawar da mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa ta yadda aka yi ittifaki cewa samun tazarar haihuwar ne kadai ka iya samar wa 'ya'ya da uwanta lafiya kafin a sake samun wani juna biyu tsakanin haihuwa da haihuwa. Baya ga wannan rahotannin za ku ji mu da ci gaban taron gaggamin kiwon lafiya da hukumar gidan rediyon murya Amurka da kuma hukumar kula da raya kasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gabatar a kwanakin baya a garin Kagara da ke jihar Neja. Sai ya kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. da sumaina sarkin shi shi baban sani wanda na samu masa birnin kano ba yara da manya zan faɗi ba maza mata zan faɗi allah bar mana mamma dan gwata al'ummar fulani a jihar jigawa sun koka game da rashin kaiwa gare su yayin aiwatar da allurar rigakafi na yau da kullum ga 'ya'yayensu. Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Har yanzu dai ana fuskantar ƙalubale wurin gudanar da allurar rigakafin yau da gobe a wasu yankuna musamman ma rigagen Fulani da ke jihar Jigawa. sakamakon korafin da wasu daga cikin fulanin ke yi na cewar in banda allurar rigakafin cutar shan inna ba wani allurar rigakafi da suka sani kamar da yadda muka zanta da wasu daga cikin fulani mazauna yankin karamar hukumar miga da ke jihar ta jigawa to mina min anda gudun rigakafi iyaka polio min andi ko kun wadata in wurto in wara waɗa minon folio min andi sai kullum wara wiyan waɗa waɗay e ɗuman ɗo rigakafi kuma folio min andi min anda goɗɗo rigakafi to malama wannan maganar rigakafi da kake yi dai mu ba a yin shi a nan rigar tamu sai dai irin wannan da ake na cutar shan inna kuma mu irin wanda suke yi a rediyon shi mu da hausa suke kuma mu ba ma ji shai fulafanci Shi ma a nasa ɓangaren darakta Klinikal da ke babban asibiti da ke birnin dutse Dr. Ahmad Nasiru Alhassan ya yi ƙarin haske game da wannan batu. Hakikanin gaskiya kamar a nan da babban birnin jiha asibitin mu nan. Mafi yawancin waɗanda suke ɗauko yaransu su ga taho da shi asibiti a musu rigakafi gaskiya yawancinsu mazauna birane ne. Mutane wanda suke da karkara ana samun ɗaiɗaiku ala misali waɗanda 'ya'yan kamar matan suke da ɗan ilimi haka ko suke ko mazan suke da wayewa ko suka fahimci me ake ciki na yau da kullum domin ana yin promotion a rediyo ana bayanai wanda suka fahimci wannan bayanan da ake yi da kuma wanda in an je asibiti malaman asibiti sukan gaya musu cewa in aiki yaro a kawo bayan sati shida a kawo bayan sati hudu a kawo shi ma bayan sati hudu a kawowa amma daga ƙauye kamar rigage a ce yau mace daga riga ta fahimci cewa yau ne ranar da zan kai yaro na allurar rigakafi ta goyo shi ta hau babur ko ta hau mota ta zo ta kawo asibiti ta shigo ta ce ta kawo yaron ta a masa allurar ta yau da kullum gaskiya To kowanne mataki hukumar lafiya a matakin farko na jihar Jigawan za su ɗauka game da haka? Mm, to aikin san da yake sukan suna daji tare da dabbobinsu, in dai ba wai kamfen irin wannan ba. To shine ake samun aje a same su. Matsalar duda suke ganin haka muna da akwai abin da muke cewa hard to reach project. Eh, to amma ba ina da amiga din ba su sun same su bane da yake wasu su tafi ne wasu su zo amma yanzu planning inda muke musu shine outreach services ake so a yi a ware vaccines a ware duk wasu interventions na kaya su vitamin A su waye dai sai a je a yi kamar wani abu da ake kira health camp a wurin so wannan zai taimaka wajen awareness kuma shine ake shiga dai rediyo kowa ya yi magana a kan kowa ya kai yaron sa rigakafi kan. Dakta Samba kenan babban darakta a hukumar lafiya matakin farko a jihar Jigawa. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A jihar Kano kuwa wata karamar hukuma ne ta yi hoɓɓasa domin samarwa asibitocin da ke ɗaukacin ƙaramar hukumar kayan aiki domin inganta lafiyar al'ummar ƙaramar hukumar. in ji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu. A wani ƙoƙari na shawo kan matsalolin cututtuka da ke addabar mutane a halin yanzu ya sa ƙaramar hukumar birnin Kano ta rarraba kayayyakin asibiti da kuma magunguna na miliyoyin nerori ga ɗaukacin asibitocin da ke ƙarƙashin ƙaramar hukumar. shugaban ƙaramar hukumar alhaji muktari ishaq ya kasai ya bayyana dalilan rarraba kayayyakin da magungunan alal hakika makasudin shirya wannan taro shine lokacin da muka zaga da mai girma gamna asibitoci domin bikin sallah na ga irin yadda yanayin larurar zazzabi na cizon sauro ya karfafa a cikin jihar kano baki daya na ga yawan mutanen da suke asibitocinmu patient wani ma za ka tarar da shi a ƙasa likitocin suna ta iya bakin gwargwadon ikonsu to wannan yana daga cikin abin da ya bani motivation ya sa wato hankali na ya tashi na ga akwai buƙatar mu ma karamar hukuma mai wani hoɓasa mu ma ga ya kamata mu taimaka asibitocinmu na wannan karamar hukuma domin mu tallafa al'umma da suke fama da wannan zazzabi da kuma sauran larure-larure yadda za mu ga cewa in sha Allahu rabbi mun shawo kan wannan matsaloli da suke addaba mu a wannan karamar hukuma wannan magunguna za a raba masu wannan cuta kyauta ne sai da haka wannan zamu bayar da shi ga asibitocin mu guda goma sha bakwai din nan kuma kyauta zamu bayar da shi kuma su ma marasa lafiyan idan an zo an duba su kyauta za a ba su wannan magani kamar yadda mai girma gwamna yake kokari ya tallafa al'umma mu ma haka muka biyo sawunsa domin mu tallafa wa marasa lafiyar nan sai da mun san yanayin rayuwa da ake ciki da wato komawa baya da tattalin arzikin ƙasa ya yi wanda yake abubuwa da yawa ba a iya gudanar da su saboda haka dole ya zama wajibi mu ga yadda mu tausa mu rage wa mutane raɗaɗin rayuwa wani irin matakai za ku ɗauka na ganin cewa wa'annan magunguna ba su salwanta ba al'umma aka ba wanda suka zo asibiti gaskiya ya zama wajibi ma gode wa ma'aikatana na lafiya saboda gaskiya a lokacin da ake wannan fama da raɗaɗin wannan larura na zaga irin abin da ake cewa fitar bultu ko kuma eh, wato shigar fitar bazata na zaga wasu asibitocin da shigar da ba za a gane waye ni ba ina tabbatar ma da wallahi wasu ma'aikatan lafiyar su ne suke haɗa kuɗi suke siya wa marasa lafiyar magani idan maganin da gwamna ya bari ya kare kamar mu anan cikin ƙananan a ƙaramar hukumar birni tun da manyan asibitocin da muke da sunan kawai aka kai maganin asibitocin mu da babu su masu kula da wannan asibitin su suke tallafawa ma marasa lafiyar sai da ina tabbatar maka da cewa mutanen da suke sa aljihunsu su ɗauka su bayar ai bana da san cewa za su salantar da abin da aka bayar don a taimaka wa mutane ana alakanta wannan cuta da yanayin tsabtar muhalli wani irin mataki kuke ɗauka na ganin kun faɗakar da mutane domin su gyara muhallansu to ai ko ajiya da allah ubangiji ya nufa ka zo ita hedikwatar karamar hukuma ta cikin birni wacce take kofar kudu mun yi taro wannan muka raba kayan wato yasar lambatu ko muka ba da tallafi na kudi wanda zai karfafi gwiwar su mutane a jiya aikin gayya domin a fito da shara ko muna aiki da mutanen ma'aikatar remasab wato hukumar da take kwasan shara a ƙarƙashin environment mun yi magana da kwamishina na environment za su ba mu motoci idan an yi aikace-aikacen nan an fito da ƙazantar nan a rinka kwashewa kada a batta sannan kuma muna da tanadi na yin feshin maganin sauro yadda da an kwashe wannan larura an rage to dattin da ya rage abin da ya rage na kwayan cuta kuma za mu duk mu fesa maganin sauro a loko da sako na wannan karamar hukuma ina gaya maka wannan exercise da muka dauka mun tanaje shi ko mun ware kudi wajen miliyan goma sha wanda za mu aiwatar da wannan aikace aikace kamar yanzu da kake gani akwai kayayyakin asibiti na asibitoci guda kamar guda shida ko bakwai wanda za mu ba su gadaje za mu ba su abin awon jini a duba hawan jini da shauransu da irin silin da gas na samar da iska idan mutum numfashinsa yana neman kaucewa oxygen eh duk mun tanaje su ga sunan kana kallo zamu raba al'umma kuma duk wannan yunkuri ne da karamar hukuma da kuma tallafi da muke samu daga mai girma gwamna shugaban karamar hukumar birnin kano alhaji muktari ishaq ya kasai kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A jihar Bauchi ma hukumomi ne suka yunkura domin raba magungunan zazzabin cizon sauro wato malaria biyo bayan yaduwar cutar da ke neman zamawa annoba. Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da rahoto. Hukumar na mai yaƙi da zazzabin cizon sauro tarin fuka kuturta da kuma sida wato bakatma za ta raba maganin zazzabin cizon sauro a asibitoci 345 a dukkan ƙananan hukumomin nan guda 20 da ke faɗin jihar Bauchi. Shugaban bakatma Dr. Mansur Dada shi ya bayyana hakan a lokacin taron manema labarai. Ta wannan hukumar gwamnatin jihar Bauchi mai yaƙi da cuta mai karya garkuwar jiki tarin fuka kuturta zazzabin cizon sauro ta kira wannan taron watsa labarai don ta yi bayani bisa ga eh, rabuwar magungunan zazzabin cizon sauro da aka fara a yau kashi na biyu yanzu za ku yi tuna kamar kwana goma da suka wuce mun kaddamar da kashi na farko na rabon waɗannan magungunan zazzabin cizon sauro su yanzu wannan shine na kashi na biyu a rabon da ake na magunguna zazzabin cizon sauran kuma wannan magunguna an same su ne wajen haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jihar bauchi da united states agency for international development da akwai kuma wani eh, abin da ake cewa eh, yunkuri ne na shugaban ƙasar america wanda ake ce presidential malaria initiative su haɗin gwiwa ne na waɗannan guda uku magungunan da za a raba a wannan kashi na biyu akwai anti-malaria maganin zazzabin cizon sauro wadda ake ba mutane su sha za a raba magunguna miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da sha tara da ɗari shida da tamanin maganin malaria da shi ana ba da shi ne a mata masu ciki don a kare su daga kamuwa daga zazzabin cizon sauro su kuma za mu raba 333,400 akwai abin da ake gwaji da shi na malaria wato rdt kits su kuma za mu raba miliyan ɗaya miliyan ɗaya da waɗannan magunguna za a raba su ne a asibitoci guda 345 a dukkan faɗin ƙananan hukumomi guda 20 da muke da su a nan jihar Bauchi. Dr. Mansur da kenan shugaban Bakatma a lokacin da yake bayani game da raba magungunan zazzabin cizon sauro da za a raba kyauta a faɗin jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo. Biyo bayan wayewa al'umma kai game da mahimmancin tazarar haihuwa a jihar maradin jamhuriyar Nijar an sami ci gaba wajen rungumar tsarin. Shaibu Mani na ɗauke da cikakkiyar rahoto. jajircewa da likitoci suka yi wajen waye kai ga al'umma tare da ban hannun kungiyoyi masu hannu da shuni na duniya an cimma nasara ga tsarin iyali kamar yadda Ahmed Tahiru, kwamishinan da ke kula da tsarin iyali a jiha ya tabbatar. A bana bisa kan mata 128 suke daukan maganin hutu bisa kan 100. Kina akwai ci gaba? A kenan an, an, ci gaba daga 22 an koma 28 kenan an samu mata shida wanda waye kai in nan ya shiga kenan sun yarda su ma suna amfani da maganin sa sarari tsakanin aihuwa. Idan muka dauko wadalu da mata ke fuskanta ta saboda babu hutu tsakanin aihuwa da waccan a nan ma an samu ci gaba an an samu tun da eh, bara awar haka bisa kan mata masu ciki talatin da ɗai suke zuwa kuma bankin wannan mata wanda suke samun complication ba matsaloli wurin aihuwa shi ma jimillar su ya sabka wanda ake an ka samu bara da bana akwai bambanci tsakanin su to su kanana yara cikin wani hali suke to su ma eh, tare ne abun yake eh, an samu ragowa da yawa bisa kan mace-macen nan da ake samu na yara kanana wanda daga aihuwa zuwa awa 24 bayan aihuwa misali an samu kashi na nawa cikin ɗari. kamar yara wanda ba su kai eh, eh, shekara biyar ba sai a samu yaro biyu kikin ɗari wanda suke mutuwa amma yanzu a kere ba su ma kai guda ba. dukkan wannan me ya kawo haka? wannan eh, akwai dai ba da hannu na kamar masu hannu da shuni wani unicef unfpa haka da suke ba da magunguna ana ba yaran nan akwai horon da ake ba likitoci wani pesim wani pesima kenan in yaro ya zo a likita da gaugawa sun san abin da za su mishi kenan kai ya rasa wannan ran shi abin da ya ga alama akwai alfanu hakan yasa jin ta bakin malam matijan jalo na galaladi yadda suka karbi tsarin iyali a cikin karkara masha Allah karshe karshen na haihuwa ta uku kane ya san magajin shi magaji ya san kane kenan duk sun mana mugul mugul wata su ta huta ita ma ba ta da matsala wajen eh, reman yara da can abu sai ka ga wani goye wani rungume wani ya wasa kuka yana nan kwance bai iya tashi ma amma yanzu alhamdulillah ganin halayen al'umma baya zama daya malam ahmed tayaro na mai gargadi ga maza da mata na su dare domin su ci morin tsarin iyali kuma a tabbatar da ƙoshin lafiyar iyali shekara biyu mun kake a kaɗan shekara biyu kenan in mata su da kansu sun fara gane da amfani wannan sa sarari tsakanin aihuwa sun gane alhamdulillah mai muna so su sake ganewa kiran nan yuke ga maza ko kan aihuwa mutum biyu ne da namiji da mace kenan mace sart lahiyar jikinta ne maza su ba da gudunmuwarsu su bar matarsu su je likita su yi amfani da wannan magunguna na sa sarari tsakanin aihuwa da wannan aihuwa sha'ibu mani murya amurka Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani daga maraɗin jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku ci gaba da taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya a kagarar jihar Neja. Yau, Hajiya Kulu Baƙo. babbar jami'a mai kula da cututtukan mata da ƙananan yara a ƙaramar hukumar kagara za ta yi wa taron matan bayanin abin da mace mai juna biyu ya kamata ta yi da waɗanda ya kamata ta kiyaye yayin da take ɗauke da juna biyu. A cikin abincin da ake ci sun rabu kashi uku hudu akwai abincin da zai ƙara maki ƙarfin jiki akwai abincin da za ya kare lafiyan jikinki akwai abincin da za a ƙara maki jini akwai abincin da za a kare ki daga cututtuka to yayin da kika je asibiti za a yi maki bayanin waɗannan za mu ba ki shawarwari akan ana so ki kasance kin lakanci 'ya'yan itace ganyayyaki ba a mu na a zauna a ci tuwo kawai ba tuwo ya kasance abinci ne wanda zai kara miki karfin jiki yayin da kika samu karfin jiki to sauran al'amuran kuma fa kin ga sai kin ci abincin da zai taimaka maki ba sai sai shan kwayan magani ba kawai kin ga muka yi magana akan ganyayyaki 'ya'yan itace ga mu da zogala muna da alayyahu muna da shiwaka Allah ya albarkace mu muna noman kankana muna noman mangwaro lemu gwaiba ayaba malama ubangiji Allah ya sa mun noma su da kanmu ba zai kasance kice daga daukan cikin ki har wata tara ba za ki samu wannan ba baya ga haka akwai aikace-aikacen da ya kamata mace mai ciki za ta rage yi idan allah ya baki juna biyu ayyukan da kika saba yi dole za ki rage wasu daga cikinsu za a rage aikace-aikace masu ƙarfi maganar ɗaukan kaya za a rage shi a ƙida na a cika tarabi a azo a kai ba naki ne a matsayinki na mace mai ciki dole aikace-aikacen ki za ki ɗan saurara masu muna da aƙidodi kuma duk da cewa ga nan bangaren namu Allah bai jarabce mu da wannan ba mace mai ciki ba za ta sha giya ba mace mai ciki ba za ta sha taba ba mace mai ciki zaki in Allah ya jarabce ki da cin goro to zaki hankuri ki rage mace mai ciki makanki za su kasance waɗanda za su taimaka maki ne da ke da abin da ke cikinki suturan sawa mace mai ciki ba za ta sa kaya matsatsu ba mace mai ciki ba za ta kasance tana tare da ina jigidan nan da ake sawa ba naki bane yayin da kika samu ciki in kun zo awa za ku gani muna tsinkawa saboda yana tare girman ɗa. Hajiya Kulu Bako kenan babbar jami'a mai kula da cututtukan mata da ƙananan yara a ƙaramar hukumar Kagara take yi wa taron mata jawabi akan abubuwan da mace mai juna biyu ya kamata ta yi da wanda ya kamata ta kiyaye yayin da gidan rediyon murya amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasar amurka suka gudanar da wani taron gangami na mako a garin kagara da ke jihar Neja. sai a kasance tare da mu mako mai zuwa domin ci gaba da irin yadda taron ya kuna domin ci gaba da jin irin yadda taron ya gudana ibrahim alfa ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda baku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. Wani labari da muka samu da dumi-dumin sana cewa tsohon shugaban communist na kasar Cuba Fidel Castro ya mutu. Gidan talabijin na kasar ya ba da wannan sanarwa. Ya mutu yana da shekaru 90 a duniya. Ya rike mukamin Prime Minister daga 1959 zuwa 1976 sannan ya zama shugaban ƙasa har zuwa shekara ta 2008. Masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, Nisar Filhashin Gumal ke cewa ku huta.